اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو قوة رمضان hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo biyar ga watan hudu 2022 muna nan dai a cikin suratul baqara karashen dai aya ta 185 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى madaukakin sarki mai kowa mai komai a cikin wannan aya ta ɗari da da biyar, yana bayyana mana mahimman abubuwa dangane ga wannan wata mai albarka da muke ciki watan ramadan kuma kasancewar a iya wannan gurin ne kawai allah ta'ala ya bayani akan azumin watan ramadan shi yasa malamai sun zo nan suke tsawaita bayani su fito da ma'anonin azumi da amfaninsa da alkhairinsa domin idan an wuce waɗannan ayoyin har a sauka ba za a sake ganin magana kan azumin wata ramadan ba wannan yasa duk wani abu da yake kunshe na alkhairi kuma mun dace a cikin watan kuma mun dace da ayoyin to dole ne a yi bayani gamsashe wanda za a fito da ma'anar alherin da ke cikin wannan wata daga raɓasa da kaɓakin da Allah ta'ala ya saukar don mu yi ƙoƙari mu ribatu mu moru a da wannan garaɓasa da dama da Allah subhanahu wata'ala ya ƙaddara rayuwar mu har muka zagayo muka sake tarar da shi wannan wata na ramadanu shine wata na tara a cikin littafin watanni na musulunci kuma shine wanda Allah ta'ala ya keɓance shi cikin watanni guda goma sha biyu ya kama sunansa shi kadai a cikin alkur'ani kuma ya keɓance shi da wannan daraja da Allah ya ba shi na saukar da alkur'ani a cikinsa da kuma aiwatar da wannan ibada ta azumi wacce take rukuni ce daga cikin rukunan musulunci guda biyar Allah ta'ala ce shaharu ramadana allazi unzila fihi alqur'anu watan ramadana wanda shine aka saukar da alqur'ani a cikin sa wato dole mu san darajar watan ko mu san daraja alqur'ani ko me alaƙan mu da wannan watan ko me alaƙan mu da shi wannan alqur'ani a cikin littafin kitabu siyam fil islam fi dawil kitabu wa sunna na dr sa'id al-qahtani wanda ya rubuta hisnul muslim ya kawo wato wasu darajoji da falaloli guda talatin da suka keɓanci watan ramadana wanda duk sanda ya kewayo ana murna da zuwansa ana farin ciki da zuwansa saboda abubuwan da Allah ya kunsa ya kunta a cikinsa na gafara da jin kai da rahama da saukar falala a cikin wannan wata wanda kada musulmi ya sakaci bai mori da wannan wata ba saboda hadisin da ya zo annabi alaihi salatu wassalam ya taka mumbari ya ce amin ya taka kafa ta biyu ya ce amin ya taka kafa ta uku ya ce amin sai sahabbai suka ga wani sabon abu ba su taba ganin annabi alaihi salatu salam ya yi wannan ba sai suka tambaye shi ya rasulallah mun ga ka ce amin amin amin me yake faruwa ne sai yake mala'ika jibrilu alaihi salam shine ya zo ya ce zai yi addu'a ni kuma na ce amin addu'o'in guda uku ne da aka amin din ma sai ta zama guda uku ma'ana ana fata Allah ya amshi wannan roƙo ko addu'a da aka yi yake abu na farko duk mutumin da ya riski watan ramadana bai dage ba bai tsaya ya yi ibada ba bai mai da hankali ba har ramadana ya wuce bai amfana da alkhairin da allah ya kunsa a cikin wannan wata ba idan har allah ya kaddara shi ya kai shi wuta to allah ta'ala ya cusa shi a ƙuryarta kace ka ce amin ya ce amin ka kaga ba za mu wasa ba mai addu'ar shine jibrilu mai cewa amin shine annabi muhammadu sallallahu alaihi mai amsawa kuma shine allah kun ga addu'ar tana da hatsari sannan abu na biyu yace duk mutumin da ya riski iyayensa biyun sun tsufa ko ɗaya daga ciki ya tsufa da ya haƙuri ya kyautata musu ya musu ladabi ya musu biyayya har suka zamo sababin shigarsa aljanna ba wannan Allah ya kai shi wuta bisa wasu dalilai to Allah ta'ala ya cuta shi a kuryarsa yake ka ce amin yace amin yace na uku mutumin da yaji an ambaci sunanka bai maka salati ba an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kai masa salati ba ana wa annabi alaihi salatu wassalam da sigar salati guda biyu ko ka ce sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka ce alaihi salatu wassalam bambancin su wannan jumla ismiya ce wata kuma jumla ce iliya to duk wanda kai salati da shi babu matsala kun ga ashe kenan wajibi mu san wannan wata da abin da ya kunsa domin mutum ya yi iya dabarunsa da hikimominsa da kuma kwazonsa da mai da hankali da ijtihadi wajen kama ayyukan da za su zama dalili Allah ta'ala kuma ya saukar da rahamarsa a gare mu ba dan mu ba dan aikin namu ba waɗannan abubuwa da ya kawo guda talatin na farko shine a cikin watan ramadana aka saukar da alkur'ani ya ishi watan ramadana daraja cewa an keɓance shi da sauka alkur'ani a cikinsa sannan abu na biyu sauran littattafai masu ibrahim musa da attaura da injila duka a watan ramadana aka saukar da su kamar da ya zo hadisi sahihi abu na uku a cikin watan ramadana ana bude kofofin aljanna a basu a buɗe kawai saboda alherin da ke cikin aljanna da naso na aljanna da tiriri na aljanna da kanshin aljanna ya dinga zubowa wato ana samun kanshin aljanna kuma ana sa rai cewa wannan kofar da aka bude ya kasar rahama ake nufi da bayi sannan ana rufe kofofin wuta abu na hudu a cikin wata ramadana ana rufe kofofin wuta in ma kofa wuta a buɗe take to ana rufe ta saboda a nuna cewa rahama aka fi so a yi wa mutane ba wai a yi musu azaba ba sannan abu na biyar ana ɗaure shaidanu da kuma kangararrun aljanu a cikin wannan wata shi yasa za ka ga laifuffuka sukan yi karanci saɓo yakan yi karanci ana cika masallatai ana cika gurin tafsiri ana cika gurin tahajjudi mafi yawa guraren laifuffuka an rufe su an ƙaurace musu an musu hijira wanda yake da rabo ya bar saban kenan wani kuma wani sai bayan ramadana kuma sai ya koma inda ya fito amma dai a wannan watan zaka ga an samu saukin laifuffuka zaka ga zukata sun karkata zuwa ga ayyukan alheri karatun qur'ani sallah azumi cika guraren karatun qur'ani da guraren tafsiri sannan a wannan wata ana bude kofofin rahama domin Allah ta'ala kullun sai yayi wa bayi rahama kullun sai yayi wa wasu rahama dan dai ba a nuna mana ne saboda wani kai ya ganshi a ciki wani bai ganshi a ciki ba sai Allah ya ba abin a rufe amma dai muna sa rai muna kwaɗayi muna tawassali Allah ya sa mu cikin waɗanda zai wa rahama a cikin wannan mata. sannan ana buɗe ƙofofin sama wanda an buɗe ƙofar sama nan ne ayyukan bayi suke tafiya saboda yawan ayyukan da ake yi sai aka bar ƙofar sama ma gabaki ɗayanta a buɗe sannan mai kira yana kira ya kai mai nufin alkhairi ya baji alkhairi aqbil ya kai mai nufin alkhairi ka gabato ya kai mai neman sharri ka takaita domin wannan watan ba na sharri ne. sannan a wannan wata a kowane dare dararen nan guda 29 ko 30 Allah ta'ala ya keɓance wasu bayi domin ya ‘yanta su daga wuta ya Allah muna kamun kafa bi asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah ka sa mu cikin wanda zaka ‘yanta a cikin wannan wata sannan a wannan wata ana amsa addu'o'i shi yasa ake so mutum ya mai da hankali wajen yawan addu'a lokacin shan ruwa da lokacin sahur da kuma ana tsakar azumi ka dinga yawan daga hannu kana gaya wa Allah damuwarka da damuwar al'ummanka da damuwar ƙasarka damuwar da muke ta a ƙasar nan na harkar tsaro mai ta gaya wa Allah Allah ya shigo don Allah shine shine mai tsaro muna fatan Allah ya tsare mu ya tsara addinin mu ya tsara kasar mu ya kawo mana zaman lafiya ya kawo mana rikicintunu da tashin hankali mu yi amfani da waɗannan lokuta masu albarka mu roƙawa kasar mu lafiya mu roƙawa kasar mu zaman lafiya mu roƙawa kanmu alkhairi mu nisanta bakunan mu daga cece kuce da yawan mutu da jayayya mu koma zuwa ga Allah haka nan a wannan wata wato akwai wani dare da Allah ya kunsa a cikin wannan wata wannan dare ƙwaya ɗaya ne amma darajarsa ta fi wata dubu nan ce wata dubu shekara tamanin kenan da uku da 'yan watanni wannan daren in kai sa'a kai ibada Allah ya karɓa ko salati kai ko sallah kai ko istighfari duk abin da kai aka karɓa a daren nan to a za a ninka maka kamar ka shekara tamanin da uku da wata shida kana bautar Allah ba a samun sa kuma sai a cikin wannan watan kaga wannan ma ƙarin daraja ne na wannan wata din sannan a wannan wata ana kiransa watan zikir wa shukur wato wata ne na ambaton Allah da kuma godewa Allah a gode ma Allah ambaci Allah ka yawaita ka ninka ayyukan da kake na ibada ka ƙara inganta su ka ƙara sa ikhlasi a cikin su sannan wata ne na haƙuri domin azumi haƙuri ne dama haƙuri nau'i uku ne ko dai ka yi haƙuri wajen bin Allah ko ka yi haƙuri ga barin saban Allah ko kuma kai haƙuri akan wani abu da Allah ya ƙaddara maka mai raɗaɗi ka jure ka karɓa wannan duk alama ce ta cewa mutum yana ƙunshe cikin alkhairi a cikin wannan wata Sanan wannan wata ne da ake kankare zunubai ake kankare kurakurai wata bawa Allah ta shigo tana so za ta karɓi addinin musulunci daga ina kike daga ina gombe gombe ina cikin gombe cikin garin gombe nan eh kina son zaki musulunta eh wani ne ya miki dole ko ke kika gamsu kika yarda da amincewarki yarda na ne da amincewarki ko eh da ki? ba wani ne ya miki dole ba ba dole ba wanda ya miki dole ashhadu ki faɗa abin da na faɗa ashhadu أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمد رسول الله رسول الله وأن عيسى وأن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله abin da kika ce cikin harshen larabci na yadda na amince na gamsu ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kin yadda da haka na yadda kin ce kin amince annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci kuma zaki masa biyayya kin yadda da haka na yadda kika ce kin amince annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah bane dan Maryamu ne kin yadda da haka na yadda to wannan shine musulunci yanzu kin zama musulma muna fata Allah ya dawwamar da mu da ke a musulunci har mu haɗu da Allah muna kai a abab me sunan ki da ke amfani da shi yaya sunan ki basti a basti basti to abab miki sunan ki a a zan ki in kina so abab miki sunan ki sai abab miki in kina so a canza miki kuma sai a canza miki da wani suna ke so a canza miki firdausi Allah ya sa mu cikin jannatin firdausi ce tana so a canza mata suna zuwa firdausi to Allah ya sa mu cikin firdausi daga yau za a dinga kiran ki firdausi muna fata wannan suna da kika zaɓo sunan aljanna ne daga mafi ɗaukakar aljanna Allah ya sa mu da ke mu shiga aljannar firdausi firdausi yanzu abin da ya hau kanki a musulunci akwai yan uwanmu mata bangaren masu wa'azi za mu tura ki gurin su za su je su miki bayani dalla dalla na abin da ya hau kan wanda ya musulunta da fatan kuma Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci da haka wannan wata ne da zunubi yake yin karanci a cikinsa saboda Allah ta'ala ya sa a ɗaure shekaru da ibilisai. sannan a cikin wannan wata na ramadana akwai wasu muhimman lokuta da Allah ta'ala ya ware domin jin bukatun bayi da damoyinsu don haka ko da wani lokaci mutum ya samu dama ya yi addu'a ya kai kuka zuwa ga Allah sannan wanda biyar riski watan ramadana Allah ya sa karayu haka zo ka tare da watan ramadana su lalle Allah ya so ka da daraja kuma ya so ya ƙara maka daraja don aka ka yi amfani da wannan damar sannan yin umara a cikin watan ramadana daidai take da kamar kayi haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar da annabi alaihi salatu wasallam ya ga wata mata lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya dawo daga aikin haji, sai ya ganta bata je aikin haji tare da shi ba sai ya ce mata ya biki je hajji tare da mu ba sai ya rasulullah muna da abun hawa ne guda biyu kuma mu guda biyu ne ɗaya mijina ya haushi da ɗansa sun tafi aikin haji shi kuma ɗayan shine muke ban ruwa da shi muke aikin gona da shi sai ke to ki je ki yi umara a cikin watan ramadana yin umara a cikin watan ramadana kamar ka yi haji ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka wanda yake da hali yake da dama yake da iko ya yi ƙoƙari ya yi biza ya biya ya je ya umara in ka shiga maka da madina ko nawa ka kashe baka yi asara ba duk wanda ya je maka a wannan lokacin ko nawa ka kashe ka je maka ko nawa ka kashe ka je madina kana shiga madina kawai shikenan ka an biya ka kuɗinka. ka saboda abin da zaka tarar a maka da madina na alheri da kayi sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama raka'a biyu kadai dubu za a rubuta ma ko nafila ko farilla haka in kai sallah a masallacin makka da cikin harami za a rubuta maka dubu ɗari kowace sallah ga ziyarori kuma da za ka yi saboda mutum ya kokarin yana da hali ya tafi ya je ya umara a cikin wannan wata na ramadana zai samu lada amma idan kudin ka kenan shekaran jiwon ya bugo min waya yake malam ina son da Allah kai mun fatawa nace to Allah ya sa na sani yace kudi gare ni da zan tafi nai umara kudin suna da dan yawa wanda zan kashe wajen biza da siyan tiket da kuma kama gida to sai na lissafa na ga in zan sai shinkafa da sukari da madara in raba wa makotana akalla mutum hamsin za su samu abin da zai ishe su azumi to kana ina ka ban shawara na tafi na umarar ko kuwa in sai kayan abinci in raba wa makotana na inda halin da zaka iya biyin kai biyin ka je umarar kuma ka sai kayan abincin ka raba sai ka samu lada biyu in ko ba ka da ikon yin biyin kuma kana son zaɓa maka to gaskiya ƙara ka ciyar da masu jin yunwa ɗin domin annabi alaihi salatu wassalamu ya gaya mana man faɗara sa'iman faƙari sama wanda duk ya ba wa mai azumi abincin buɗe baki ko abincin sahur to Allah zai ƙara masa yawan azumin da ya yi sannan kuma duk mutumin da ya ciyar da mai jin yunwa to yana dab da shiga aljanna to kaga ashe kenan wato wannan shi ma aikin lada ne kuma idan aikin lada biyu ya haɗu sai a duba wanne ya fi amfani in ka je umara kai kaɗai za ka amfana kai kaɗai umara ka za ta amfana kai kaɗai za a rubutawa ba za a rubuta kaka ko ɗanka ko makocinka ba kai kaɗai za a rubuta ka je ka umara ladan zai tsaya a kanka ne kai kaɗai amma wancan da za ka siyo shinkafa ka siyo gero ka siyo shiga ka siyo abin nan ka raba wa mutane in ka kalli fuskokinsu ma ka ga irin yadda suke murna musamman a wannan hali da ake ciki za ka ga ladan da za ka samu da farin cikin da za ka yi da jin daɗin da za ka yi sai ya fiye maka ka tafi umara kai kaɗai yake to ya gamsu kuma insha Allahu zai cire wannan kuɗi ya je ya siyo shinkafa da gero da masara da shuga har da madara ya raba maƙota na ce to Allah ya karɓa mana wannan wata ana samun wannan a ciki sannan wanda ya azumin wata ramadana annabi alaihi salatu wassalam ya ce za a tashe shi daga cikin siddiqina wa shuhada zai samu kujerar siddiqina wa shuhada sannan kuma yake cewa wato yin azumin wata ramadana yakan zama dalilin shigan mutum aljanna sannan annabi alaihi salatu wasalam yace man qama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi wanda ya tsayuwa dare yayi sallah a cikin wata ramadana Allah ta'ala zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi haka wanda ya azumin wata ramadana da imani da neman lada yayi don Allah yayi da ilimi ya nemi lada a wajen Allah Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa haka mun kama lailatul qadari imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi to kaga ba inda zaka samu wannan sai a cikin wato wata ramadana sannan kuma hadisi ya zo cewa wanda suka yi tarawihi tare da liman ka tsaya aka yi tarawihi da kai har aka gama to Allah zai rubuta maka kayi sallar daren gaba ɗaya har alfijir yake so ko da ku tare da liman din bai fi awa ɗaya ba to duk ragowar awannin sai Allah ya rubuta maka kayi sallah gaba ɗaya to kaga wannan falala ce na aje ayi salatu tarawih sannan kuma wato wata ne na ramadana wata ne na neman taimakon Allah akan karya makiya domin a cikin watan ramadana annabi alaihi salatu wassalam ya yi nasara a yakin badar a cikin watan ramadana aka yi fatahu makka da haka wata ne da sahabbai suke mai da hankali wajen yin addu'ar neman kariya da neman tsari akan addinin musulunci da musulmi ko ina suke a duniya da addu'an zaman lafiya da addu'an kawar da fitintunu da cututtuka da bala'i da musibofi a mai da hankali wajen yin kunuti wajen Allah ya kawo mana sauki a cikin wannan wata sannan wannan wata ne wanda ake so mutum ya ninka abin da kake na alheri kun ga yadda mutane suke ta yin kunu wasu na yin kosai wasu na raba ruwan sanyi wasu na raba dabino wasu na gina masallatai wasu na gyara masallatan tafsirai ko ina ka duba ana tafsiri ana karantar da mutane ana fassara musu ayoyin Allah ana jan hankalin mutane zuwa ga Allah ana salloli ana kyaututtuka ana alheri to haka annabi alaihi salatu wassalam aka ce wata ramadana ya kama in ya fara kyauta ya fara alheri ya fara sakin hannu sai ka ɗauka guguwa ce ta taso ka san kai da guguwa take taso komai dan kuwa take ma'ana komai ya faɗo hannun annabi alaihi salatu wassalam zai bayar da shi saboda girmama wannan wata da kuma alherin da ya kunsa da haka mutum ya kokari sannan wata ne da ake so ka mai da hankali akan karatun qur'ani wanda dama wata ne na qur'ani akwai wani shawarwari guda hudu da ake so mutum ya yi al'akari da su akalla ka yi saukan qur'ani daya in kana son ka yi saukan qur'ani daya a watan ramadana ba tare da wahala ba to ka dinga karanta shafi hudu takarda biyu bayan kowace sallar farilla kowace sallar farilla ka karanta takarda biyu takarda biyu shafi nawa kenan shafi hudu to hudu hudu sau biyar nawa ashirin ashirin sau talatin nawa Dari shida Ka ga dama shafi dari shida ne da uku za su kai sauka ɗaya ko kuma ka dinga karanta takarda hudu shafi takwas idan kana karanta shafi takwas takwas takwas so biyar arba'in idan kai sauka za ka kai sauka biyu ka karanta shafi dubu ɗaya da ɗari biyu a cikin wata ramadana sai zama kai sauka biyu kenan ta alkur'ani ko kuma ka dinga karanta shafi goma sha biyu shafi goma sha biyu takarda nawa kenan takarda shida idan kana karanta takarda shida sha biyu biyu sau biyar zai baka sittin shi kuma sau talatin zai baka dubu ɗaya da ɗari takwas idan ka karanta shafi dubu ɗaya da ɗari takwas to ka yi sauka alƙur'ani sau uku ko kuma ka dinga yin izu shida shida izu shida duk kwana goma ka yi sauka ɗaya duk kwana goma ka yi sauka ɗaya kaga ka yi sauka uku kenan in ko kana da lokaci ma duk kwana uku ka sauke ƙur'ani aƙalla ka yi sauka goma in ma kana da lokacin da ya fi haka duk kwana biyu ka sauke qur'ani sai ya zama yi sauka goma sha biyar in ma kana da lokaci fiye da haka kullum ka sauke qur'ani sai ya zama yi sauka talatin in ma kana da dama fiye da haka yi sauka da safe yi sauka da daddare ya zama kullum za ka sauke qur'ani sau biyu za ka yi sauka sittin kenan an ce manyan malaman magabata daga ciki akwai imam malik in ramadana ya kama sai su aje duk wata karantarwa kawai a koma qur'ani wasu su rage kasuwanci zaman yi raka dama ba babu lokacin yinsa da zaman tsegumi da yi ga mutane da tsurku duk sai a rage waɗannan a koma a rungumi qur'ani ai tarera tilawa an ce ka fito da daddare ka ji unguwannin sahabbai sai ka ɗauka kudan zuba da yake yawo bu can ana tilawa can ana tilawa can an sauka can an jiyo can an zo tsakiya ana karera karatun qur'ani malam albarka da sakina tana ta sauka saboda haka wannan wata ne da ake son ka shagala da karatun qur'ani ka mai da hankali zuwa ga alqur'ani to da wannan alqur'ani da Allah ya ce unzila fihi alqur'ani an saukar da qur'ani a cikin sa kenan tunda an saukar da qur'ani a cikin sa mala'ika jibril yana zuwa su yi mudarasa ma'ana su yi muraji'a qur'ani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan littafi gwargwadon yadda ka bashi lokaci gwargwadon yadda ka amfana da shi gwargwadon yadda ka ja shi a jikinka ina ma a ce kuma lokacin da kake karatun ka san me kake karantawa ka san fassara ka san ma'ana kana tadabburi ko da ta hanyar amfani da tarajim ne da aka yi tarjama na hausa ka dinga bibiyan wannan akalla za ka rage wa kanka hanya kuma ka samu muktasar tafsir wanda a ciki za ka sami wato bayani a takaice game da ma'anonin abin da Qur'ani ya kunsa ga kuma guraren tafsiri nan da dama waɗanda ake fassara ayin alqur'ani wannan shi ma zai taimaka maka ka ƙara komawa zuwa ga wannan littafi wanda Allah ta'ala ya bashi sunaye ya bashi siffofi wanda ya rike Qur'ani siffofin nan na Qur'ani kitabun azim littafi mabuwari to idan al'umma ta rike shi sai ta buwaya kitabun karim littafi ne da karamci idan ka riƙe shi za ka samu karama kitabun azimun littafi ne mai girma in ku riƙe shi za ku samu girma Allah ya ce yasin wal qur'anil hakim qur'ani ne mai kunshe da hukunci da hikima kuma qur'ani ne zikir fa abu wa innahu la zikrun laka wa liqawmik wanda ya riƙe shi zai samu ɗaukaka kuma innahu la qur'anun karim sana Allah ya ce haza zikrun mubarakun anzalna littafi ne mai albarka duk wanda ya riƙe shi zai samu albarka tilka ayatul kitab innahu laqawlun fasl magana ce rababbiya daki daki bal huwa qur'anun majid qur'ani ne mai girma in al'umma ta rike shi za ta samu girma hudan wa bushra Allah ce shiriya ne kuma bushara ce ma'ana an rike shi za a samu shiriya za a samu bushara qur'anan ajaba qur'ani ne ban mamaki duk wanda ya rike shi ya aiki da shi zai zama abin mamaki a duniya sannan qur'ani ne ahsanal qasasi in kana karanta qur'ani kana karanta mafi kyawun labari faqasusul qasas la'allahum yatafakkarun sannan Allah ta'ala kira shi wa innahu la tazkiratun lil muttaqin qur'anin nan tunatarwa ne ambato ne daukaka ce daraja ce haza basairul linnas wayewa ne qur'ani zai wayar da kai zai kara ma ilimi zai kara maka basira wa innahu la tanzilu rabbil alamin ka rike qur'ani magana Allah ce kake rike da ita daukaka tana nan wa innahu la kitabun aziz qul huwa naba'un azim amma yatasaalun na naba'il azim wannan wani labari ne mai girma wa hadha zikrun mubarakun anzalnahu Allah ta'ala ce wa anzalna ilaykum nuran mubina Allah ya kira shi haske ya kira shi waraka shifa'un lima fi sudur waraka ga abin da ke zukata mau'izatun ya kira shi gargadi da wa'azi yace kuma la aliyun hakim inna auhayna kama wa auhayna ilayka ruhan min amrina Allah ya kira shi rai duk wanda ya rike qur'ani zai samu daukaka zai samu daraja idan ka Allah ta'ala shi sa ya hada watan da kuma saukar qur'ani saboda kai azumi ka rike qur'ani kai sallah kai sadaka kai kyauta kai jud kuma kai addu'a ka ambaci Allah inda hali ma ka shiga itikafi ka ƙara kusanci zuwa ga Allah shi sa Allah ta'ala ce unzila fihi alqur'anu hudan linnasi shirya ne ga mutane gaba daya amma masu amfana da shi shine hudan lil muttaqin masu takawa sun fi amfana da qur'ani bayyinatin min alhuda kuma da bayyanawa na shiriya, shirya ne qur'ani Allah ka shiryar da mu wal furqan da kuma tantancewa tsakanin ƙarya da gaskiya in tattaqullahi bi allakum furqanan Allah zai sanya muku rariya wanda za ku tantance tsakanin ƙarya da gaskiya da ita da aka shi ne fitila da zai haska maka rayuwarka in ka rike alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine fassara ƙur'ani to ka samu kariya daga halaka annabi alaihi salatu wasallam yace in na tafi zan muku abin da in kun rike su ba za ku halaka ba shine littafin Allah da sunnata man shaida minkum shahara wanda ya halarci wannan wata da ranka da lafiyarka wata ya kama na ramadana an ga wata to sai ka tashi da niyyar ɗaukan azumi wanda wannan niyyar ɗaukan azumi ta hau kan mutumin da yake mai hankali baligi mai lafiya ba wanda yake halin tafiya ba sannan kuma wanda ba shi da uzurin da za a ce ya sauke azumi saboda shi mun lissafa uzurrukan guda goma sha biyu a baya kamar kana marizan wanda ya kasance cikin rashin lafiya ko cikin jinya au ala sufarin ko yana halin tafiya mun yi bayanin kashi-kashi na rashin lafiya kashi uku da kuma halin tafiya kashi uku fa iddatun min ayyamin ukhar idan ya sha azumin saboda rashin lafiya ko ya sha azumi saboda tafiya to kwanakin nan da ya sha an ba shi dama ya rama su a wajen ramadana ko a haɗe ko a rarrabe yuridullahu bikum al-yusra Allah yana nufin sauki a gare ku wala yuridu bikum al-usra baya nufin kunci da wahala da takurawa a gare ku wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin Allah bai sanya muku wahala ba da sanya muku kunci ba addinu mabniyun ala al-masalih fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ih fa in tazaham adad al-masalih yuqaddamu al-a'la min al-masalih والدين جاء لسعادة البشر والانتفاع شر عنه والضرر وكل أمر نافع قد شرع وكل ما يضرنا قد منع addini ya zo ne domin ya sauƙaƙa mutane shi yasa za ka gan ta ɗauki rukunan musulunci biyar duka dai ba abin da ya kai rukuni girma a musulunci ko su ne tauhidi da sallah da azumi da zakka da hajji su ne dai rukunan waɗannan rukunan za ka ga imani dama kana tare da shi yarda ne da amincewa da gamsuwa da labaran da duk Allah ya bayar in kai wannan ka samu imani to me yake bin sa sallah sallar nawa muke yi a ya biyar ce hudu hudu uku biyu hudu Suke nan raka goma sha bakwai duka in ka hada zahar da la'asar da magariba da isha da asuba raka goma sha bakwai ne kuma in ka tattara su lokacin da suke cinyewa a wuni baya wuce awa daya kaga kana da awa 23 da baka yi sallah a ciki ba dukan kaɗe su ba sa wuce awa daya kaga ashe kenan a minti dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da Allah ya baka kullum sallah ba ta wuce minti arba'in zuwa hamsin zuwa sittin haka ake sallah ba ta takura wa mutum ba ta da yawan da za ta damu mutum kuma ita ce mai maituwa kullum me yake binta azumi azumin nan sau ɗaya ake a shekara inda za ku gane ba takura isa Allah ce ayyaman ma'adudan kwanaki ne yan kaɗan in kan lissafa kwana ɗari uku da sittin a shekara ka ɗauki kwana 29 ko 30 kayi azumi ka sha ruwa na kwana 300 da kusan wato 60 a 30 kaga shi bai da yawa azumi me yake bin wannan zakka nawa ne zakkar sai kana da tumaki 40 zaka fi da daya sai kana da shanu 30 zaka fi da daya raƙumi ne in kana da biyar zaka ba da tunkiya ko akuya ko rago in ya kai goma biyu in ya kai sha biyar uku in ya kai ishirin in ya kai ishirin da biyar ka ba da ɗaya dukiya kuwa nawa ne zakar duk miliyan ɗaya dubu ishirin da biyar ne miliyan arba'in miliyan ɗaya miliyan ɗari miliyan biyu da ɗari biyar sai ka mallaki miliyan ɗari a kara makalla sannan za ka ba da biyu da rabi to me biyu da rabi 2.5 1 over 40 haka ba yawa shi kenan kuma sai wata shekarar in haji ne ka noma sai ya kai ausaki biyar sittin sittin sau daga ɗari nan ne kuma sai aka ce ka fitar da ɗaya bisa goma one over ten ushiri shi ne ɗaya bisa goma kwano talatin kana da kwano ɗari a gida don ka ba tana ka kwano talatin in kuma noman ma na rani ne wanda ka sha wahalar ban ruwa an rage maka rabin ɗaya bisa ashirin za ka bayar kwano sha a cikin ɗari uku me na wahala a nan sai dai mutum bai da arzikin duniya da lahira sannan mai ke mun wannan haji hajin so nawa ake yin sa so ɗaya tak a rayuwarka kuma kwana nawa kwana shida yau mu tarwiya a je a kwana amina yau mu arafa a je a wuna a filin arfa a zo mun zalifa da daddare a kwana mun zalifa a tashi ranar goma ga wata a jifa a yanka a aski a dawafi a sa'ai a zo a kwanakin mina sune yawmut tarwiya yawm arafa yawmul hajj al-akbar da ayyamut tashrik salat shikenan daga nan ba a saki cewa ka koma kai haji ba har karshen rayuwarka sai dai ka je kai nafila amma ka soke na farilla kun ga a ce rukunan musulunci akwai mai maimaituwa so ɗaya tak a cikin rukunan musulunci akwai wanda sai kana da hali kuma so ɗaya shekara akwai rukunan musulunci akwai azumi to ɗaya ke zagayewa a shekara kuma an ce banda mara lafiya banda matafi banda kaza banda kaza wani ya rama wani ya ciyar wani ba zai rama ba zai ciyar ba mun faɗi masu uzuri mutum goma sha biyu in ga ce musulunci yus sauƙi ne a cikin musulunci ba takura amma ja'ala alaikum fi dini min haraji yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra yuridu Allah an yukhaffifa ankum Allah yana son ya sauƙaƙa muku sadaka Allah mun gode da ka sauƙaƙa mana yin addinin musulunci babu takura babu tsanani a cikin sa wal tukmilu iddata Allah ce domin ku cika idda ku cika adadin nan da aka ɗora muku wal tukabbirullah in idda ta cika shine an gama azumi kwana 29 sai a nemi wata in ba a gan shi ba sai a cika ramadana talatin kamar da muke waccan shekarar mun yi ramadana talatin to daga nan ce ɗaya ga watan shawwal ɗaya ga watan shawwal shine ranar sallah wanda washe gari za mu yi wanka mu ci kwalliya mu tafi filin idi muna Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kun ga muku fita muna wa Allah a je ai sallah ai zumunta a dawo kuma a ta cin tuwo kun ga eh yawwa da nama da kun ga alhamdulillah wal la ala ma hadaku sai mu gode Allah da ya shiryar da mu muka zama musulmi ya nuna mana watan ramadana ya sa muka kare shi lafiya har muka zo sallar idi kai sadakar kono kai sadakar kono ka ba da hatsi ga wanda bai zai samu damar yin wato nasa abincin sallan ba shi ma an taimake shi kun ga addinin musulunci duk rahama ce da jin ce aka ce ka gama azumin ma ka tattara da iyalanka da kanka ka fitar da zakka kono kwano ɗaya na abin da kake ci shinkafa ko alkama ko masara ko gero ka ba wa wanda yake bai da hali wani sai ka ba shi sannan shi ma zai tuwon sallah ko ya samu abin da zai ci ne wani tukabbirullaha laha alama hadakum wa la'allakum tashkurun a baya mun yi magana akan cewa abubuwan da suke bata azumi abubuwa ne guda tara in ka rike su to shikenan na farko ci in ka ci da gangan azumin ka ya kare za ka ci ci kala biyar ne akwai ci da gangan akwai ci da mantuwa akwai ci da kuskure akwai ci da jahilci akwai ci da an tilasta ka ci. wani ya maka dole ka ci. ikra a cikin biyar din nan idan ka ci abinci da gangan ana azumi kuma kana azumin me ake nufi da gangan ka san azumi kake ka san cin abinci yana karya azumi ka san yin haka laifi ne kuma ka ganganta ka je ka ɗauki abu ka ci ko ka ɗauki abu ka sha wanda da ya ka samu musulmi yayi wannan inda ba raunin imani ya masa haka kawai ana azumi ba wani dalili kawai ka ɗauki abinci ka ci ka karya da gangan don an yi haka azumi ya kare sannan zai iya zama maka da mantuwa mutum ya manta ana azumi sai da ya ci ko ya sha sai ya tuno azumi ke yi wannan hadisi ya zo ya wanke ka ya ce man akala man siya fa akala au shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu ka manta ana azumi sai da ka bude lemo ka sha ko ka dan gwagwi masara ko ka ci abinci aka ce ah, azumi fa ake cikin la ilmi wallahi na manta to dan wannan abin da ya shige maka makogoro wanda ka manta ka ci wannan bai karya azumin ka ba Allah ya maka afwa la tu'akhizna in nasina aw akhtana an yaje maka wani sannan ci bisa kuskure kuskure kai ka dauka alfijir bai keto ba sai ka ci ko kuma ka dauka rana ta faɗi sai ka ci sai ka ga can ake alfijir bai keto ba can kuma ashe rana ba ta faɗi ba ka kuskure wa lissafi ko agogonka ne dan makara sai ka ɗauka cewa tun da ƙarfe za ake yi ina ga lokaci ashe agogonka ya ɗan yi gudu sai da kaci sai kaga ashe lokaci bai ba ko kuma aka yi duhu a gari ko har girgije ko ƙura ko hayaki ko wani hazo ya rufe sama Ka ga gari ya yi duhu ko da damuna sai ka ɗauka an sha ruwa sai da kaci sai ta bayyana cewa ba to wannan an yafe maka saboda kayi kuskure kuma an ɗauke kuskure da mantuwa wa masu kuri alai wannan kuma wani ɗan ta'adda ne kare ka kana azumi ce kai me kake yi kace azumi yace to ga wuka ko ga bindiga ko ka ci ko harbe ka sai ka ce me kake so a ci ka zauna ka ci ka koshi yawa ka sha ruwa ba dai ka masa abin da yake so ba zai baka da ranka sai ka wuce to in ka wuce azumin ka yana nan wannan tilasta ka da aka yi ta hanyar barazanar za a cutar da kai ko za a ɗauki ranka ka ci ka sha azumin ka na nan daren bai karye ba saboda baka ci da ikon ka ba baka ci da zaɓinka ka ba to wanda ya ci da jahilci ba shi yanzu kamar yanzu wannan da ka zo ta musulunci yanzu ba a gama mata bayani ba aka ce gobe za ki azumi ba a gaya mata cewa ana azumi ba a kaza ba a kaza ba a kaza ba kawai da ranar ta ɗauki ruwa ta shi an ce duk musulunci ai ban a shan ruwa wallahi ni ban sani ba ai ku gaya mun ba to wannan ruwan da ta sha bai karya azumin ta ba saboda ta yi ne bisa rashin sani da jahilcin ba koya mata cewa ana azumi ba a kaza ba a kaza ba a kaza ba to duk waɗannan abubuwa guda biyar ɗaya daga ciki shine aka ittifaki ya karya azumi shine ci da gangan haka yake mun zo bangaren sha shi ma sha hukuncin su ɗaya da ci mutumin da ya sha da mantuwa ko ya sha da kuskure ko ya sha da ganganci ko ya sha bisa an tilasta shi ko an takura shi ko kuma ya sha bisa wato jahilci ko mantuwa to shi ma hukuncinsa biyar din nan yadda na sha haka yake sannan akwai kuma jima'i mutum ya afka wa iyalansa wannan ya faru ga wani sahabi ana azumin wata ramadana ya je ya afka wa matarsa ya zo ya ce ya rasulallah na halaka yace menene ya halaka ka kai kuwa yace na afka wa iyali na ana azumi annabi alaihi salatu wassalam yace kana da bai wanda zaka yanta ta sakamakon wannan laifin da kai yace wallah ba ni da baiwar da zan yanta yace to za ka iya yin azumi guda 60 a bakacin wannan da ka karya guda daya ya rasulullah wanda ya karya daya ya zai iya yin 60 kuma ai ba zan iya 60 ba yace to kana da abin da za ka iya ciyar da miskini miskini har guda 60 ramadana da girma yake ka kwaya ɗaya aka karya amma sai an ciyar da miskini 60 ita wallahi ba shi da halin da zai iya ci da miskini su sai aka kawo sadaka na dabino a cikin wani sambo ta annaba alaihi salatu wasallam ce to dauki ka je ka ciyar da miskinai guda sittin da wannan abin da aka baka na sadaka sai ce ya rasulullah talaka zan bawa mai bukata aka ce eh yace to wallahi daga nan din Madina zuwa nan din ta ba gidan da yake gidana talauci yawa sai ɗan sallallahu suna ma ya murmushi ce to wato ba talauci ba gidan da ya kai naka talauci to je kaka abinka wato ya ba kansa sadaka a kan kansa eh to lokacin da zaka fitta sadaka kuma ka cinye a baka to da kai ne mai bukatar to kaga ya ba kansa sadaka a kan kansa annabi alaihi salatu wassalam da rahama yake wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mun yanzu ai sai sai sai mu ji haushin sa kai ka je kai laifi ka zo aka ce ka yanta baiwa kace ba za ka iya ba aka ce ka azumi sittin kace ba za ka iya ba aka ce ka ce da mutini sittin kace ba za ka iya ba kuma aka kawo taimako aka baka na abin da za ka ce da mutini sittin din kuma kace ba gidan jefa za ka talauci wato kaga so yake yi ga wancan abu da yayi ya wuce sannan kuma gashi kuma ya cinye abin saraka din annabi alaihi salatu wasallam ya kaka shi kenan kun ga rahama kenan na arsalnaka illa rahmatan lil alamin sana abu na hudu shine mutum ya ganganta zuwan amai ka danganto amai shi amai ana ganganto shi ne ta hanyar ka sa hannunka a baki don kai amai ko ka kalli abin da zai sa ka kai amai ko kuma ka ji irin abin da in ka ji kana yin amai ko wani abin da in ka ji a hancinka zai sa kai amai ko in ka gani da irin ka zai sa kai amai ko in ka ji da kunnen ka zai sa kai amai ko kuma in ka sa hannunka a baki za kai amai to kakka abin da zai jawo kai amai da gangan amma idan amai ko kulau ko kumallo ko harasuwa ya zo maka ba tare da kai ka jawo shi ba wannan bai karya azumin ka ba kun ga anan fitowa ce amma sai aka ce fitowa ta yi ne ta karya azumi to sannan abu na biyar shine zuwan jinin al'ada mace ce tana azumi ta dau azumin ta na ramadana kamar karfe tara na safe ko sha biyu ko karfe hudu ko karfe biyar ko karfe shida lokacin shan ruwa bai ba sai kawai tana duba sai ta ga jinin al'ada ya zo to wannan azumin ya kare ko kuma da asuba sai sai ta duba ta ga shin jini na ya dauke in azumi ko bai dauke ba sai ta duba ta ga jinin ta bai dauke ba to ba za ta tashi da azumi ba amma da ta duba daidai lokacin da alfijir zai keto sai ta ga jini ya dauke to sai ta niyya azumi daga baya sai ta wanka sabanin a ce kuma jinin bai dauke ba sai bayan alfijir ya ce to sannan ya dauke to ba ta da azumin wannan ranar haka idan jini ya zo mata daidai lokacin da an kusa shan ruwa tana azumin sai kuma an kusa ruwa sai ta duba ta ga jini ya zo komai shi ke shikenan azumin wannan rana ya tashi daga aiki sai ta kirga shi cikin wanda za ta rama haka na ita ma wato mai jinin nifasi wato jinin haihuwa jinin biki shi ma hukuncin su ɗaya da wannan ita ma in jinin ya ɗauke kafin alfijir ya keto sai ta niyya azumi in ya zo mata kuma kafin rana ta faɗi tana azumi to ya karya wannan wato azumi din haka nan ko mutum ya ganganta istimna ya yi amfani da wani abu ya fitar mani ko ta hanyar mulmula da hannu ko ta hanyar amfani da wani abu har ya fitar da mani wannan fitar manin da ya shi ta hanyar da bai kamata ba ko ta hanyar kallon fina-finan batsa ko hotunan batsa ko wani kalmomi na batsa wani abu dai da zai sa masa sha'awa har ya sa ya yi inzali to wannan abin ya karya masa azumi haka nan kuma mutum ya ce ya fasa azumin ya yi niyyar fasawa ka kai na ma fasa tunda ka fasa kuma azumi sai da niyya in ka janye niyya ko ka fafata to azumin ya lalace haka na abu na tara shine mutum ya yi ridda Allah ya tsare mu daga rida mutum ya ridda da kansa yace ya fita addinin musulunci to shikenan azumin sa na wannan rana ya riga ya ya lalace waɗannan su ne guda tara da kusan malamai suka kawo waɗanda suke wato lalata azumi ko suke karya azumi amma akwai abubuwa kuma da dama waɗanda aka ƙara su daga baya wasu kuma aka yi afuwa cewa ba sa karya azumi an tafi sheikh muhammad bin salih usaimin kan masu ciwon asma suna da wani ihilin da suke fesawa a baki wanda yake buɗe hanyoyin iska aka ce masa wannan zai karya azumi ya ce a'a in dai hanyoyin iska zai buɗe ba abinci zai zama ya shiga ya sauka a ciki ba ya ce wannan baya karya azumi haka wanda suke da cutar asma za su iya buɗe bakin su su fesa wannan abin da yake buɗe musu hanyoyin iska domin iska su ta ƙaru su dinga yin numfashi normal wannan baya karya azumi sannan mutum ya sa kwalli in ka sa kwalli wata ran kai kaki sai kaga kwallin ya fito a kakin musamman waɗanda suke cika shi a akan ido da shi ma wannan ba a so kai haka ba amma baya karya azumi haka nan wani zai ga harshen sa yana bushewa ya zo ce bari in shafa dan ka haka ko in shafa dan basilin akan wannan shi ma akan da ka shafa a nan baya karya azumi amma mutum ya sa kirfa ya shaƙa a cikin hancinsa ko kuma ya shaƙa ruwa da ƙarfi in ya wuce wannan yana iya karya azumi ko kuma mutum wajen kurkura baki sai ya kurkura da ƙarfi kurkurawa har ya wuce wannan yana iya karya azumi amma yin makilin da brush idan mutum ya yi makilin da brush ko kuma ya amfani da ice mai ɗanye ko bushashe ya to sai kurkure bakinsa sosai wannan baya karya azumi sai in ya wuce da haka makilin kuka yana da zaki yana da minti idan kai goge bakinka ana azumi da makilin za ka ji bakinka yana da zaki ko wannan zaki zakin da ake so kai ta kurkure bakinka har sai ya ya fita gaba daya abin da aka fi so kai makilin da daddare ko da asuba saboda tsoron kada wannan abin makilin din ya wuce maka haka nan asuwaki shi ma ka dinga kula da wannan firzar ta asuwakin ka dinga yi kana kurkura bakinka kana zubarwa domin kada ka dinga haɗiye ta shi ma yana barazana ga karewa azumi haka nan ko mutum zai iya shaka turare wannan baya kare azumi mutum yana da larura da za a diga wani abu na ciwon ido ko na ciwon kunne shi ma wannan baya karya wato baya karya azumi haka nan ko mun ce za a iya mutum allura a jijiya saboda wani rashin lafiya wannan babu laifi amma allurar da za a yi maka a matsayin kamar an baka abinci wannan sinadarin allurar wannan shi yana karya azumi haka nan kuma kada mutum ya bada jini ko a ƙara masa jini in yana azumi saboda bayarwar zai shiga cikin abtarar hajjum wal mahjum karɓar kuma zai zama kamar ma'anarci da haka sai ka bari sai an sha ruwa in za ka bayar da jini ko kuma za ka karɓi jini duk waɗannan abubuwa irin su haɗiye miyau duk baya karya azumi majina ma dai ana son mutum ya tofar da ita in ta zo ya yi kaki amma ya mai da ita ciki shi ma azumi bai karya ba amma dai ya aikata makaruni duk waɗannan abubuwa ana yin su ne domin a bayyana wa mutane wannan ibada mai girma kisa Allah ta'ala ce wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum a bisa shiryar da ku da wannan shirya addinin nan namu shirya ne duk wanda Allah ya shiryar da shi ya yi shi musulmi ya yi shagakashin tutar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to ya gode wa allah ya riƙe musuluncinsa da kyau kisa kullum muke roƙon Allah eh ihdinas siratal mustaqim Allah shiryar da mu tafarki madaidaici tafarkin wanda kai musu ni'ima minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihin wa la'allakum tashkurun domin ku yi godiya Allah mun gode musulunci ni'ima ce da ta cancanci godiya godiyar nan mu yi ta da baki mu fito mu gaya wa Allah mun gode sannan mu yi godiyan nan da gabanmu mu yi godiyan nan a zuciyarmu sannan damammakin da Allah ya ba mu mu sarrafa su wajen abin da Allah yake so iya da shi wannan yana cikin godiya to Allah ka samu cikin masu godiya ni'imarka Allah ka dawo mana da ni'imarka rahamarka da jin kanka da kake rabawa Allah ka sa da mu a ciki tambayoyi malam ko za mu iya ajiye azumi saboda za mu shiga jeji neman dabbobinmu da suka bata tabbas inda za ku shiga jeji a kun zo matafiya kun shiga jeji a kun bangare. sai ku ba hukuncin kanku matafiya wanda suka tafi neman dabbobinsu da suka bace tafiya neman dabbobinku da suka bace ko ba laifi ba ne domin neman dukiya ka ci, kuma sannan gashi ka shiga daji ka zama matafi saboda haka wannan zai iya sa ka ajiye azumi saboda ba wai don neman dabba din ba a saboda ka zama matafiyi a cikin jejika ko baka san lokacin da zaka dawo ba ko baka san aina zaka samu dabbar ba malam ko mu mata za mu iya amfani da giya mu shafa a kanmu don gyaran gashi giya asalinta haramun ce shanta da ta'amuli da ita fajitani buhu an hana kasuwancin giya giya ma da aka tafe da aka tsinewa abu goma akan giya gida iya sani na bango na abu guda ɗaya da aka tsinewa abu goma da suka rabe shi ba sai giya kaga aka tsinewa giya ita kanta aka tsinewa mai shanta aka tsinewa mai sai da ita aka tsinewa dan dakonta a kori kurar da aka sako giya ma an tsine mata albarka kwalban ma an tsine mata albarka shi kansa teburin da ake ɗora giya tsinanne ne kwalban da aka zubo giya ma ofanar da aka buɗe giya ita ma tsinanne ya ce sai kaga giya ba abu masu bane ku yanzu ku rasa a duniya abin da zai kara muku gashi sai giya abuwa suna nan da yawa da suke haɓaka gashi gashi ya yawa gashi ya laushi gashi ya kyau ba giya ba kaji wani ya ce ma a akwai sinadarai da yawa ma ku zo ku biya shi zai muku bayanin to da aka giya tun da an ce a batta idan kuna siyan giya kuna zuba a kun za a jika sai da giya kenan kun ba kamfanin giyan lasisi su ci gaba da yi muku giya kuma in za a ji giya kusan ana zuba ta akan nan wani yaro ya iya zagowa ya sha kun ga Abinda Allah ya ce fajita ni bu ai kamata a ce ba giya ma a cikin musulmi gaba daya mu daina tunanin ma cewa giya za ta mana wani amfani wajen gyaran gashi da abinda Allah ya haramta mu watsi da shi in aka ci gaba da bincike za a gano abubuwa na halal waɗanda za a shafawa gashin yayi kyau yayi yawa yayi laushi ku burge masu gidajen ku ba tare da an yi amfani da giya ba mijina ya biya min umara saboda zai ƙara aure masha Allah rabbul alamin to da naje sai na roki Allah ya watsa aure kuma sai auren ya watsi. ko na zalunce shi oh hajiya ta yi laifi ba ta yi laifi ba ko ai duk mace ba ta so a mata kishiya shi ma ai kamata ya sai an yi kishiyar ya kamata ka tura ta umara amma za ka wa mata kishiya ka ba ta lasisi ka je maka za ka yi mata kishiya ka ba ta lasisin zuwa maka ai ka san kawafin ta gaba daya kan kishiyar nan zai kare za ka kai ka jawo ita ba ta yi laifin komai ba mace tana da iko ta roƙi Allah ka ai mata kishiya amma an yi sai ta karɓa da kishiya ba a son kishiya wa za ta ce a mata kishiya kuwa yau wazo da aka kai kai kai ka jawo ya a guri za ba ta yi laifi ba tunda ba ta son kishiya dole sai ta roƙi Allah Allah ka ai kishiya ta roƙi Allah ka ai kishiya da kamata ku tafi tare tana Allah ka ban dama mata kishiya ta kuma tana Allah kaka ba shi dama ya mai kishiya in Allah ya roƙi naka ya karɓi naka roƙon sai a yi mata kishiya in ya karɓi naka roƙon sai magana ta watsi ba ka hajiya ya kin burge ni wallahi kai kuma gaba ka ƙara eh. ai sai an yi kishiyar tukunna ta shigo ɗaki ta zauna sannan sai ka kawo mata kayan da na ƙirji sai kuma in sha Allahu bayan wannan ma akwai shirye-shirye na zaki je aikin hajji ko zaki je umara ko ba haka ba baka nemi shawara ba kara makalla malam da wani lokaci ne a cikin dare Allah ya fi amsa addu'a kuma da wani irin sunaye ne ya kamata in kira Allah daidai karshe-karshen nan da kama uku uku zuwa hudu zuwa biyar zuwa ceto alfijir wannan lokacin da Allah ta'ala ke cewa ina masu roƙo in ba su ina masu wato neman gafara in mutu, ina masu bukata in biya musu a wannan lokacin ne ake so ka yawaita addu'a ka yawaita istighfari ka gaya wa Allah bukatu kuma da zaka haddace addu'ar nan da Annabi alaihi salatu wassalam ya ji wani sahabi yana yi Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan ya badi'a as-samawati wal ard ya zal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum ولم نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد النبي عليه الصلاة والسلام يا جوان صحابي أنا كرنت وانا يتي نارا إلى الله wanda rayuwa ta take hannunsa ka kira Allah da sunan da an kira shi da shi yana amsawa ka kira Allah da sunan da an nemi bukata yana biya ka rike waɗannan sunayen na Allah da duk abin da ka shina na addu'o'in ƙur'ani da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna nan a cikin addu'a min kitabu was sunna ya kawo nau'in addu'a daga Qur'ani da hadisi sama da ɗari wanda in ka ɗauki wannan kai ta karantawa za ka ga a ciki za ka dace in Allah ya yi kuma ka hada da salatin annabi ka hada da istighfari kuma ka haɗa da roƙa ma iyayenka Allah ya ba mu dacewa dubu talatin daga hajiya fatima ibrahim kurgana ko horgana a ba marayu zakka rajiya fatima sakonki ya iso za a saka asusun marayu Allah ya saka miki da alheri Allah ya ga miki dukkan bukatunki na alheri dubu biyu daga wani bawan Allah yake amin addu'a a wajen aiki ina da makiya to Allah ya Allah ya shiryar da makiyanka Allah kuma ya baka nasara a cikin aikin ka ka tsaya ka rike gaskiya da amana ka ci gaba da wannan sadakar makiya ba za su yi nasara a kanka ba dari biyar daga wata baiwa Allah Allah ya ji kan mahaifanta ya bata miji na gari to Allah ya ji kan mahaifanki Allah kuma ya baki miji na gari addu'o'i akwai masu buƙatar neman aiki neman jari tana da ciki shekara uku ba haihu ba ina je asibiti bana inda an tabbatar shekara sa uku bai fito ba kamata a ji a fito da shi rashin lafiya batan yaro wata uku Allah ya sa a gan shi zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya Allah ya kawo mana lafiya da zaman lafiya fitintunu Allah ya kawo mana da su Allah ya haɗa kan musulmi akan tafarki na gaskiya Allah ya yafi mana kurakuranmu اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu